shek imam nasir abubakar mera allah ya kara marayuwa albarka sannan shek hussein dr abubakar jura argungu wanda cikin mintuka kalilan ya wayar da kan mumu da alhazai masu niyyar tafiya abubuwan da ya kamata su sani a cikin waɗannan mintuka kalilan Allah ya saka da alheri na tabbata duk alhajin da ka tafiya yanzu hankali ne ya dawo mai sannan kuma ya san inda zai kama ba Bangiji Allah shi muku arzikin zuwa lafiya ku dawo lafiya Allah ya sa hajjin bana a samu nasara cikin yadda da wani irin aikin hajji da ya gabata Allah ya saka mu himma da alheri Allah madaukakin sarki ya saka mu mataimakin goma da alkhairi yan uwa musulmi tare da mu akwai sakataren midiya na jiha kuma fiyarwa e na majalisar malamai ustaz kamal muhammad arzungu da kuma mai gidanmu kakaki alin jafa zaga wanda yake duk ayyuka na addini na arzungu duka Allah ya tsora ga nauyi kuma ya zo, Allah ya saka mai da alkhairi sauran iyaye mata da manyan ɗalibai da ƙanana da iyayenmu da muka da su an da kakanni mu ne muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaskiya mun yi farin ciki da wannan haduwa kwarai-kwarai da gaske da wannan kungiya mai albarka ta shirya muna had the orientation on Islamic da'wa and the Islamic karkashin jagorancin uwar gidan mai gidanmu hajiya amina dan maliki wadda yake alhamdulillah kullum tana fa'ita shi ganin yaya za a yi a wayar da kai a zazzan mata kar samu matsala kuma gaskiya alhamdulillah sun yi kokari kwarai da gaske fasun bolo mana ki har da kasashen waje wanda yake wannan aikin ba ƙaramin aiki ba ne allah ya kasa musu da kai ganin cewa yau an kama ya kamata mu mu zo yadda aka fafata kuma mu fafata to lokacin bai da yawa kuma lokacin da ya kamata a tashi ya yi kusa to sai a yi haƙuri ni dai abin da aka ce an ce in magana akan madina madina shakisari wato ya riga ya gabe ina da makka da babin duka domin yin babu abin da haɗarin irin alhaji yan ka da an ka ba ka talwanci maka wallaya kana son dan cikin kafa kaza ba ka iya kana son dan cikin kafa kaza ba ka to babu kudi na kuɗi suke kuma al'adar mutane wani in ka shekara kuka da hawayen ka kace wallahi kudin ka su subarci wallahi zai yadda zuba ko ba hakan nan Wacce ya ce wallahi ku kyale ta mu dai ga Allah ta wallahi ku da rabu ku da sun kai shin jama'a don Allah da kudin ka subarci ai muka tsaya a gurin ku hankali da kaya ya fi biya saboda haka mu abinda muka so alhazai su ta cikin farin ciki da cikin farin ciki kuma alhamdulillah mu da jihar kebbi gaskiya tun hawa mai girma gwamna aikin hajji lahiya lau aka yi sun yi murna sun yi farin ciki sun yi addu'o'i da yawa saboda ka muna roƙon Allah ta'ala har da hajjin bana Allah ba da kushin sarki ya sa a cikin nasara to yan uwa musulmi kun sai ita madina daban take madinatul rasul wani malami yace ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقرة مكرمة وهاجر إلى المدينة فقرة منورة أهي من ذا الله مكة سيدا مكة تظن مكرمة كنت كنت مكرمة abin karramawa abin mutuntawa abin darajantawa makka ko kana so ko ba ta so makka tana da daraja tana da karimci saboda abubuwan da a cikin ta masu daraja madina kuma dole ka ce munawwara saboda ta yi haske da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahu kafaha sharafan anna rasul kana sakinun alayhi fiha wa qabruhu mawjudun fiha aidan ya ishi madina zama mai haske manzon Allah ya haska madina ji'ta sharafta al-madina marhaban ya khayra da'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa zama daraja ga madina manzo Allah cikin ta yanzu haka ya nan kun cikin madina kaga ai ya ishe zama daraja gare ta ko to saboda haka na da kyau da wanda ya ce da wanda bai ce ba kowa ya ji girman madina cikin zuciya sai wasu yi ta roƙon Allah Allah ya kai su gashi Allah ya cika musu zuwa za su na wasu kuma sai ba amma suna suna burin Allah ya kai su Allah muna roƙonka duk wanda ka son zuwa Madina Allah kai mai arzikin zuwa Madina Allah wanda ya ce Madina Allah kai mai arzikin sake kuma Madina Allah ka sani muna son Madina Allah kai mu Madina jama'a wallahi Madina akwai dadi kuma ba ku gane bin da dadi sai mutum ya ce Madina sai da duk kuɗi ne da biya an kashe mai kuɗi ne sai ka ji an biya duk bukatar ka an biya ma bukatar kana sauka madina to akwai hadisai da dama suke magana akan fallan madina da ake ta magana akan madina sai mun za a ce al-madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu madina ita ce alheri gare su inda su sani manzo Allah ya yi addu'a ga waɗanda suke son mutanen madina ya ce Allah ina son madina Allah ka so duk wanda ka son mutanen madina Allah ka so shi annabi yayi addu'a duk wanda duk ya cuta mutane bane shi ma Allah ka cuta masa duk wanda bai son mutane bane Allah ka ki shi mu dai wallahi muna son mutanen Madina Allah ya sani muna son jama'a ko ba ku so mutanen Madina abin su akwai ayoyi da yawa suke magana akan mutanen Madina duk in ka ji an mutanen Makka sai an mutanen Madina والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار suwa al-muhajirun mutanen makka ko to suwa al-ansar mutanen makka walladina eh, mutanen madina walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim kadiba ka gani yadda qur'ani ka magana direct da mutanen madina saboda haka ita madina dama malamai abin suka ce a zaman ka madina dai lada annan ana zuba maka ko kana masallaci ko kana hotel muddin dai ibada ta kai ka madina kana da cikin garin madina lada aka zuwa maka shi yasa babu arne ko guda madina shehi ko akwai ba a bari arne ya shiga madina ko shugaban sa america ko da muku yan kafin ka fara arne ko guda babu madina yanzu babu saboda ka madina zama cikin da dai lada aka zuba mutum ana ana ba ka lantarki da kabar madina saboda haka yana da kyau mutum yi ji wannan a ran shi kuma ni ina sa rai insha Allah ta'ala alhazzan bana duk wanda an ka ɗauka daga Najeriya sai mutum sauka duk shekara da mu ma lokacin da mun ka tashi daga daga inda mun ka tashi birnin Kebbi an burta sai mutum mun ka sauka to gaga iya ka sa a nan ko duk ta yadda za a yi ma daga jidda zuwa madina sai kayi wajen awa biyar zaune duk wannan an ɗauke ma ta madina kawai direct sai a jika madina to saboda haka na da kyau mutum ya kula da wasu abubuwa dama malamai suka ce ziyarar madina wurare biyan na addole saura ba dole ba ne ladubban ziyarar madina wurare guda biyar suna babban wuraren da ya kamata a zirta wanda su suka zuwa kansu amma su wasu wuraren ana iya zuwa don tarihi kan ga an ce a teka ce a ni tun da an ce bai suke da ban zuwa a aka yi jama'a suna saurari saboda haka malamai suka ce na farko daga cikin inda ya kamata a ziyarta madina shine masallacin madina shi wannan masallacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wuri na farko da ya kamata ka fara biyar kamar yadda shek sai ne bayani idan aka kai ka masauki mafi yawancin masaukayen mutanen kebbi kusa ga masallacin madina suke da ka hito da masaukinka sai masallaci babu nita ba ka shiga fi da kawo haka zuwa wani ma da ya yi arwallatin minti biyu ya isa ya isa masallacin madina kusa da kusa ne su saboda haka na da kyau idan aka sauke mutum masauki ne kama ɗaki ne da shi da wasu kita da su lokacin sallah ya mutum ya kama hanyar su masallaci to zuwanka masallacin madina da sallah kake shi ne ibara ta farko da aka son ka fara yi a madina sallah masallacin madina jama'a ina fata mun gane magana ce sai cikin rawuza a indiya masallacin madina to zuwa masallacin wuri na farko ke muna jan hankalin mata kakku zama raggaye an yi magana cewa sallah arba'in bai yi ɗanmana ana bai mutum ya sallah arba'in ba madina bayan ina jin ana bai mutum ya kwana hudu kwana hudu na ko? na hudu aka wucewa na so kun ga biyar biyar gida hudu na oke eh shirin ba abu da ke kwana takwas bale ka samu sallah arba'in to amma shi musulmi dama wato duk abin da ka ce ibara zai ɗauke da muhimmanci wasu mutane suna sallah cikin cikin cikin hotel din ba a son kama sallah hotel in dai akwai hali hito da kaji ayi kiran sallah kana jin kiran sallah ko ita ku yi to ku ce masallaci ku yi sallah wanda manzon Allah ya faɗi ya ce sallah cikin masallaci na wannan ya yi sallah dubu khair min alf zati bima siwa ya yi sallah dubu ga wani masallaci wanda ba wanga ba in ba masallacin makana ba shin don an a sallah dubu nawa ke nan? shekara nawa za ka ka samu sallah dubu to saboda haka kaga babu babu dalilin da mutum ya biya waɗanda makudan kuɗi kuma yana kwana yana sallah hotel to saboda haka na da kyau duk wanda ya ce madina ya yi sallah masallaci na farko ziyarar masallaci shi masallacin kai ne na biyu malamai suka ce ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama da ka wuce kana batun kai ta masallaci kabarin manzon Allah yana babu salam ita babu salam ita ce dalilin da sa ta babu salam saboda nan ne mala'ika da yayi tsaye yawwa Aisha sallama radiyallahu anha manzon Allah ya ce haza jibril yuqri alayki salam manzo Allah ya ce ga jumlan tsaye yana karanta miki sallama yake Aisha wa huwa yara ma la arati tace shi yana ganin abin da ban gani manzo Allah yana ganin Jibril ni ko ban gani ne tace wa alaihi salam wa rahmatullah ni ma ina mai sallama to nan wurin da ya tsaye sai a kira wurin babu salam akwai babu siddiq babu siddiq wanda manzo Allah ya ce a rufe kohon shigo kowa su suddu kullu khawqatin illa saukata abi bakar a lokacin sahabbai kowa ya yi ɓubka daga gida na ya bulle hanya sai ya shigo masallaci kowa ya hanya ya shigo masallacin madina sai maza Allah ya ce a rufe kofar gidan kowa ta shigo masallacin in ba kofar sai na abubakar ba sai aka barta a babu siddiq to amma ita babu salam ita a kofar da da ka shige ta babu nisa a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda ka ziyara ta biyu cikin madina a ziyarci kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata wahala su mata akwai inda ka shigowa da su dama inda maza ka bi daban inda mata ka bi daban saboda ka su mata ba a su shigo masallaci nan wurin kabarin amma akwai inda ka biyo da su can sai su yi sallama ga manzon Allah sun san sai a su wuce wanga wuri na biyu kenan inda ka sa a ziyarta madina sannan wuri na uku akwai kuba masallacin kuba wani masallaci ne can cikin gari cikin garin madina wani sai masallacin kuba don manzo asabar manzo Allah ya zuwa can wannan masallacin ya tarihi kwaye da gaske manzo Allah yana zuwa wannan ya salla sai manzo Allah ya ce duk wanda ya ce masallacin kuba yayi nafila raka'a biyu Allah ya ba shi lada umra duk wanda Allah ya ba sa'a ya tafi madina har ya taka ya tahi ƙuba masallacin ƙuba ya yi sallah na fila a biyu Allah ya ba shi ladar umra gaba ɗai shi jama'a akwai alheri ko babu to saboda ka in mutum ya ce madina bai ce ƙuba ya yi fara ko ba gaskiya ba saboda ka za a to da mota a ce jama'a kuna ana so a to a kai ku ziyara ziyara za a yi za a je da ku ƙuba za a faɗa muku ne ƙuba to saboda aka gawa da aka gawa da aka yi amma in so samu kai arwala daga gidanka kai arwala daga gidan manzo daga gida yake arwala saka ci saka saka zaka ci zaka arwala ko ka kai arwala kun babu laifi saboda haka abin da aka so shine mutum yayi arwala daga gida ya hito ya shiga mota a kama hanya sai an teku ba ka shiga masallaci akwai inda mata ka shiga daban sai ku shiga kai na raka raka'a biyu an ce an baka ladan umra to kaga ai ba karami alheri bane jama'a wuri nawa da faɗi yanzu kenan eh wuri nawa da faɗi yana ziyarta madina uku wuri na hudu shi ne akwai uhudu makabarta uhudu inda waɗannan shahada shahidai suke kwance waɗanda suke mutuwar shahada lokacin da aka yi wannan yaƙi za ka ce ka ga wurin za ka ga ihidin da an kai faɗan da jabalin rumat dutsen da aka aza waɗannan mahalba mutum hamsin da kuma za ka iske inda an ka sa waya an ka kewaye waɗannan mutanen su saba'in da wasu wasu su an zo su madina an turbe su manzo Allah ya ce a mashi su an ka tace an ka turbe suna nan kwanta wurin to su abinda an masu zuwa wurin manzo Allah yana zuwa da kai ne shi musu addu'a to saboda sunna na ga duk musulmi Allah ya bashi nasara ya ce madina ya ce ya ce abin da ugudu ya ce waɗannan mutanen shi musu addu'a kuma su sun riga sun gama lahiya wa'annan mutum saba'in sun gama lahiya da addu'a ka da babu ta wallahi duk ɗaya su shirya amma ka ƙara musu addu'a Allah ya ƙara loda musu alheri suke suke ka samu ranar su ma sun samu ka samu na ziyarar suke musu addu'a sannan bayan haka nan su ma sun samu saboda kayan su addu'a to da yake wasu suna cewa mata ba su ziyara ba haka bane a can akwai inda mata su tsaya wasu musu addu'a abinda ba a so shine kai in ka ce ka roƙe su shi wanda a cikin kabari ba a roƙo ne ba ka roƙo wanda ya mutu ko ba gaskiya ba ko kana roƙo ne ba ka roƙo ne saboda ka kai na za ka yi addu'a jama'a ina fata kun gane magana ya aka ce can uhudu duk wata bidiyo duk wata bidiyo ka ayi su don kana ga wata sun tega wannan waya ɗin sun goga an goga an kwali an goga menene a ɗoko ko a goga tabzafa a ce ai waɗanda mutane suna da albarka da nazar kada mu sai ya samun lada ya samu zulubi ta wuri na biyar shi ma makabarta ne makabartar baki'a su ne wurare guda biyar da aka sunanta a ziyarta da yake mata ba su shiga baki amma suna tsaya daga waje su yi musu addu'a ba su shiga makabarta to waɗanda wani biyar su ne amma akwai waɗanda ake zuwa bayan cikin garin madina kamar kama mazul kiblatai ne kiblatai ne ana zuwa wata rana ana tsayawa a shiga ciki a yi sallah wata rana in lokaci ya ƙure kuma ba a bari a shiga sai dai a tsaya da jama'a ga kiblatai ne wanga shi an masallacin kiblatai ne abinda ya sa aka ce aka sami kiblatai ne saboda shi wannan masallacin al'ibla biyu gare a da ga inda aka dibi ana sallah daga baya kuma sai aka canza aka canza aka juya aka misa wuri na Allah maɗaukakin sarki yace ce ƙarnar ga sakalo waje ka fista falan walli lati ƙiblatan tardaha fa walli wajen ka shawar masjidil haram an ce wannan masallacin ana cikin sallah ana dibin baitul maqdis kawai sai ga wani mutum ya so ce jama'a fa limami da mamu kowa ya sani ho an canza manzon Allah ma an sauka mai da wahayi an kuma kallon kaba da liman da kowa sai aka juya daga wannan mutum aka kuma aka kalli kaba to saboda ka kibla biyu gare shi wasu malamai sun ce ma za ka iske akwai wata alamar da gudi can amma ba kowa na gwada mai ita ba kibla ta yi ke wannan masallacin ba zo sai an ziyarce shi ba sannan akwai sabo masajin wani da ake makabon masajin shi ma za a je wurin za ka ga a ce nan ne sabo masajin shi na wuri na wanda yake mutane suna son a ziyarce shi amma ba don ibada ko don ya zama dole a ke wurin ba ka ce don ka buɗe idonka kuma akwai wani abu malamai suka ce ita madina fa yawan zagayawa da manzo Allah da kawahu ta masu albarka sun tsaya ga wuri to kai ma ka ce ka tsaya da shi ne albarkar na nan kai ma ka samu ta jama'a na fatan gane magana ta ita albarka masu albarka su albarka in sun ka tsaya kai ma in ka ce kila sai ka samu ta jama'a ko ba hakan na da wanda ga can ma sai ga ya samu arzikin da bai ita yau hayabar duniya sannan bayan haka na akwai mazra'atun nakhil gonar dabino inda aka ce manzo Allah shi ya dasa wanda biyu da hannu ne za ka taya kalolin dabino iri daban-daban daban-daban daban-daban gonar dabino ke za a ga waɗannan dabinan ga sunan daban-daban har yanzu da suna nan ba su mutu ba in ka shiga cikin kasuwar dabino cikin wurin za a ga dabine iri daban-daban dabino da mai tsada mai arha saboda ka shi ma wannan ba dole sai an ba amma bai yiwa a ce an za a ziyara ka sai ba ka zuwa ka tafi saboda saboda ka ce ka bude ido malam to akwai wurare da dama cikin madina waɗanda suke babu lokacin za mu ta faɗin to amma abin da aka so ga musulmi shi ne wato in aka ce madina mutum ya sanu ibada ce yi ya ce da kyakkyawan niyya ce in ma mutum ce nan nan ina na akwai malamin sai ka tambara ce nan mi aka yi nan kun gane ko sai ka tambaya ka ce mai imana, ce ainihin shi ne ƙuba to halammi aka yanzu a ce ai raka a biyu aka yi manzan Allah ya ce duk wanda ya raka a biyu Allah ya ba shi lada kuma ka kasa su alhamdulillah sai ka ɗauki niyyar ka ka je ka waɗannan rafi da raka a biyu bai da ke mutum ya yi gum wai kai shuru wai kai shi ke nan tun da dai ka a ce ba ƙauye kake ba ka tambaya abinda aka so ga mutum ya buɗe baki ne shi magana ba ka kashe kuɗi masu tsara irin haka sai maka wai ba a sannan naman ce akwai rauda kun san rauda ko rauda shine dausayin aljanna wanda yake na tsakanin mumbarin maza da gida ne wanda ke ita rauda kamar yadda malamai suka yi magana kamar yadda aka yi magana ita rauda wato saboda ta yi shiga yanzu akwai wani application da kuma annusuk wanda ba sani ba kila ya ya hukai in wani da shi ga wanda ka shiga rawa shekara guda ce so guda an ka shiga sai da shekara in mutum shiga so guda aka ba shi dama bai shekara to gaskiya ni na yi kokari na yi kokari ne shiga amma sai daga ga banda lafiya shiga wurin na yi asuba kusa ga rauza ne asuba na ga suna tsallakawa sai sun kyakyaci askara a kasu shigi wallahi eh to ni gaskiya sai ni gaba e hakan gatan wadanda an kasa aka kare ina gano wasu alasai ga ya fi da alhaji ya shige sai ya kyakyaci idanun polis sai ya shige to ni gaskiya sai ni gaba e hakan saboda mi saboda garin nake kai abin da akwai nauyi mutane ana yi musu a yanzu an waye gari ma wasu kuɗi suka ba su abin su shiga wallahi akwai waɗanda suka ba da kuɗi sai a yi musu hanya sai su shiga sai su shiga su na tura raka a biyu sai kuma sai sai dama duk wanda suka shiga da an shigo da mutane sai abai su shiga in suka shiga suka yi suka yi sallah raka a biyu na ba su adda matsalawa in suka yi raka a biyu sai a tsaye wasu to wannan rauma din idan mutum ya shiga ana san na sai raka a biyu addu'a ya roki Allah duk abin da ke so da sunan Allah ya roki Allah ya ba shi to ga haka waɗanda wuraren na faɗa da shidda da sauran su wurare suna wuraren da ya kamata a zirta Madina sannan babban abin da ya kamata mutum ya kula kun gani ita Madina ba a san cuta mutanen Madina don mai saboda kada addu'a mu za su faɗa maka ko wani ya maka rai cikin mutanen da ya hankuri ka bari ka rosu gudun su lafiya sannan bayan haka nan ana son mutum ya zanga zuwa sallah madina ko yaushe masallaci ko yaushe kana zuwa sallah kana da kana dawowa don me saboda kada ka tai alherin da aka faɗi ya kusti ma wasu sai ka ga wasu ya ga sallah masallacin ma bai koda bai su sai ga wani ya tuho madina amma sai ka ga wato sai a yi salloli ishirin shi ko goma bai samu ba sai a kuma ya fahimci sauran yawo ruwa aboki gare wata kuma ce a amina to hutu nika san in yi huta nika san in yi ba su zuwa sai su kama sallar daki wallahi ina gaya muku alherin da a cikin sallar bin yana da yawa kwaye da gaske kuma yana yiwa in ka bar nan wallahi ba ka sake dawowa damar da ka samu kai unhwayin da ita muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya muna arzikin zuwa Madina na ga lokaci ya riga ya tafi eh saboda haka an gwada bin lokaci yayi ina roƙon Allah madaukakin sarki abin da faɗa bisa kuskure Allah ka yahe mini inda da faɗa daidai kuma Allah kuma da karanta ya sami aiki da abin da muka ji sauran malaman mu duka Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah mu ka da sunayenka saurara zamu na bana Allah ya ba su sa'a wannan aiki Allah ka ba su saukin wannan aiki kuma Allah ka ba su lada mai gwabi kuma don Allah ya an taya mana addu'o'i ka amince da mu ai mana addu'a mai mai ƙarfi a cikin ƙasa da samu Najeriya wannan kashe-kashe da aka yi duka ku roƙa muna Allah ya kawo na ƙarshen shi sannan ku roƙa muna Allah siyasa da za a yi Allah ya za'a wani mutanen kirki sannan ku yi muna addu'a Allah ya sa jihar ke zama lafiya alherin da muka gani ga jihar kebbi allah ya karo mana shi ya sa ta kowace jiha a armashi da kuma haske a cikin najeriya baki daya a nan da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu hmm. ah, mun saurari lanta mai fadiya daga bakin dokta allah ya fada da alkhairi a ah, kamar yadda kuka ji ya magana bayani akan jirgin da aka yi madina Ah, alhamdulillah ke iya a Allah da kankan hawa shi jirgin san kamar yadda kuka sani a da idan za a je ziyara ana gaya ma